rahotanni daga majiyoyin hukumar tsaro a Kano sun ce kimanin mutane uku ne suka mutu kuma da dama suka jikkata bayan da tarzoma ta barke a tsakanin magoya bayan jam'iyyun APC da NNPP a garin Tudun Wada. SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine kakakin na 'yan sanda ta jihar Kano kuma ya yi ƙarin haske dangane da batun a alasan ado doguwa. Yanzu haka yana babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan bangaren kisan kai an fara gudanar da bincike daidai lokacin da ake tattara sakamakon zabe a karamar hukumar tudun wada akwai wato waɗanda suka je suka sanya wuta a ofishin nnpp na wannan karamar hukuma wanda ta dalilin haka mutane biyu suka rasa rayukansu haka zalika bayan wannan abu ya faru mun kama mutane a wannan wuri wanda muka fara gudanar da bincike muna cikin binciken kuma sai muka ga faifan bidiyo yana yawo da waɗansu mutane da raunuka a su suna zargin cewa shi wanda rabu da lasan ado shine ya harbe su wannan ce ta sa aka fara da bincike wanda muka ke masa da koran gayyata ko bai samu ya zo ba wanda muka dare shi muka kamo shi a su wanda abin ya faru da su an ya dauki bayanan su wanda daga baya muka ji rahoton babu da daya ya rasu da zarar mun kammala bincike akan wannan zarge-zarge gaba daya za mu gurfanar da su gaba daya su wanda suke a hannu a gaban ku. Yanzu haka dai al'ummar jihar Kano sun fara tofa albarkacin bakin su dangane da wannan matakin 'yan sanda. suna na Rabiu Ahmad Kofar Mazugal lokacin da aka ce ka kai wani matsayi to dole ya zaman cewa ka hana kanka ba da wata gudunmawa a kawo rashin zaman lafiya domin duk lokacin da aka ce an kama wani babba to al'umma ba za su zuba ido ne su ga me zai faru saboda sau da dama zaka ga cewa an kama wata kila wani babba kuma daga ba sai ka ji shiru to fatan da shine a kowane bangare adalci sunana Abdulhadi Abubakar kama Alasan Adodo kuwa da hukuma ta yi abu ne mai kyau ganin cewa a baya ana zargin cewa irin waɗannan manyan 'yan siyasa da ake zargi da yin waɗansu abubuwa marasa dacewa a lokutan zaɓe ba a hukunta su ko kuma ba ma a kama su kuma da yake ba zaɓi na shugaban ƙasa kawai za a yi ba akwai zaɓen gwamnoni da za a yi nan gaba daga na gaba kan ga zurfin ruwa kamar yadda hausawa kan ci. a nasu ɓangaren masana dokoki da harkokin shari'a a najeriya sun ce bincike da kuma gurfana da waɗanda ake tuhuma da aikata laifuka na cikin ayyukan da doka ta rataya a wuyan 'yan sanda. Farfesa Nasiru Adamu Aliyu San malami ne a tsangayar koyar da aikin lauya ta Jami'ar Bayar Kano. Kafin shi dama aikin nasa shi shine karewa hanawa kenan da kuma bincika da wato yin kokari a hana yin laifi. Kaga tun da yake akwai zargi wannan cewa yana da wanda ake zargin suna da hannu a tarzoma to na abun ne da suka abu ne mai kyau kuma ya kamata su tsaya tsayin daka ba sani ba sako kuma shi ma ya masa adalci kuma dama ka sani ko da dokar zabe ko ba dokar zaɓe dama laifi ne wannan kunshe a cikin kundin laifuka na penal code na jihar Kano saboda haka kaga kamar dai dama sakaci ne sa ake kori a fito da irin wannan laifukan misali a cikin dokar zabe ko kuma a ce za a yi wata hukuma ta musamman akan laifukan zaɓe Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da Majalisar Dokokin Najeriya ke ƙoƙarin tabbatar da dokar da za ta kafa hukuma ta musamman da za ta tabbatar da hukunci akan masu aikata laifukan zaɓe. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.